Jama'a assalamu alaikum. Yau zan ansa tambayoyinku akan MTN Soft wanda muka yi wanda zaka samu dubu hudu akan ɗari biyar. Ni ne naku sanu Saladin Doka mai gabatar muku da shirin mu koya tare, shirin da ke muku nazari tare da ƙarin haske a cikin kimiyoyi da fasahohi da kewayenku na hannun Android. a kwana biyar kenan da ya wuce mun na saki update na MTN wanda wanda zaka samu dubu hudu akan naira ɗari biyar. To mutane da yawa kun yi ɗan yi mana tambayoyin da muke ya gamata mu baku ansa. Uh, gaskiya na ɗan yi delay ɗin ba da ansa ba don komai saboda ba na jin daɗi sosai. kuma gaskiya ina son in yi bidiyo ne wanda zai zama comprehensive kowa ya fahimta to insha Allah za mu maimaita za mu maimaita steps din anan kuma domin duk wanda ya biyo mu mun saki cikakken shirin ne a YouTube channel um, channel dina mai suna mu koya tare TV to yau kuma za mu maimaita eh, steps din anan sannan kuma za mu ansa tambayoyinku to na farko dai ka kumanta da kamfanin da ke daukar nauyin wannan shiri shine na SRD data kamfanin da ke sayar da data da katin waya a kan farashi mai sauki saboda haka ku daure ku yi domin supporting din wannan kamfani kuna iya zuwa play store ku yi downloading din wannan application ku sai data da kati cikin farashi mai sauki ko kuma ko ku sai da dan ku cirewa ko dan amfanin kanku da application din za ku iya biyan kuɗin wuta za ku iya biyan kuɗin DSTV sannan ku bi ku bi mu a YouTube channel mai suna mu koya tare TV wanda idan a TikTok kake kallon mu in ka duba anan nan bio din mu akwai link ɗin youtube channel ɗin so insha Allah ga cikakken shirin na steps ɗin da za ka bi domin ka samu wannan bonus na mtn sannan banda wannan na yi magana akan cewa eh, za mu gabatar da conversion yadda za ka yi combating ɗin airtime zuwa kuɗinka real money to insha Allah shi ma za mu gabatar da tutorial ɗin kawai dai ku daure ku bi mu a youtube channel ɗinmu mai suna mu koya tare ga steps ɗin kamar haka mun dai faɗa muku dole ya zamanto kana da momo account mai 671 to in kana da shi kawai zaka je dialer ɗinka ka danna star 671 star 2 star 1 star 3 star sai ka sa lambar wayar da zaka tura ma katin sai ka sa star sai ka sa amount misali 5000 sai ka sa sai ka sa hash to in ka tura zai kawo ma pay up inda zaka sa abin ɗinka inda zaka sanya pin ɗinka na transfer ɗin zai kawo ka kamar nan haka to shikenan kana sa pin ɗinka zai wuce shikenan zaka tura mai kuɗin kuɗin za su je a account ɗin shi shikenan sai kuma yadda za ka yi ka maido da kuɗinka a ah, account ɗinka To a nan ka sani kuɗin ba za su dawo ba a matsayin kuɗi za su dawo ne a matsayin airtime sai dai ko ka cinye su a matsayin airtime ko kuma kai kwambatin ɗin su koma kuɗi ko kuma ka sai da katin. To bari mu dan demo ɗin yadda ake maido kuɗin a use my MTN. na farko ma dai kafin mu use my MTN idan mutum kana tare da shi kawai za ka yi amfashi layin shi ka yi ma transfer katin ka normal kamar yadda ake transfer na katin ya maido ma ko kuma ka amfani da my MTN app. To in ka zo my MTN app ɗinka za ka yi on installing nashi ne. Uh, in duk already ka yi rajista da lambar ka to za ka yi on installing nashi ne yadda za ka yi on installing nashi domin za ka yi rajista uh, da lambar shi ne shi wanda za ka tura ma in baya tare da kai kenan shi ne ka danna abin din shi ko dai kai on install nashi ko kuma kai clear catch saboda haka mu za mu clear catch za mu danna wannan mai wannan uh, info saboda haka sai mu danna shi kamar haka idan muka danna shi haka zai kawo mu nan gurin sai mu danna nan gurin storage and catch nan in muka danna storage anchor sai mu zo nan kasa sai mu danna clear storage in muka danna clear storage to register da ne da layi na a bisa my mtn app din ta fita saboda haka zan fita kamar haka zan koma zan sake yin register to amma yanzu tunda Uh, wani ne nema sub na tura mashi kuɗi zan yi rijista da layin shi ne yanda zai bani damar da zan ciro kuɗin daga layin shi sai in buɗe my mtn app kamar haka uh, sorry bari in buɗe intanet dina yawa to in zan yi rajista kaga kamar sabon rajista ne sai ce allowed sai in say get, get started to idan na sa get started zai kawo wannan wurin akwai sign up with apple sign up with google sign up with facebook daga ƙasa ga lamba nan to anan here in sa lambar waya shi bari in sa lambar ta to na sa lambar ta kamar haka da na sa continue to za su turo OTP to kaga tunda baka tare da shi shi za su tura mai OTP saboda haka he turo ma OTP din za su kawo wurin da za eh, ina sa continue nan za su kawo inda za a sa OTP din to in ya turo ma he ka sanya to da ka sanya ka already ka ya zamanto application din kamar nashi ne to daga nan zaka samu dama da zaka ciro kuɗin to bari in sa continue in na sa continue za su kawo ni inda zan sa OTP to amma tun da duka dai layi na ne automatically zai a detect detecting ka gani ya detecting din ta sun turo OTP din anan kuma ta dauka to shikenan to in layin shi ne ka sa a nan gun ya zama to kamar nashi ne to zai kawo ka nan gurin idan ya kawo ka nan gurin sai ka danna view details ga view details din mu nan sai ka danna shi nan gurin idan ka danna shi haka gurin by default in ya bude nan gurin zai kawo kan zai na basa kan data ne nan gurin sai ka maida shi airtime idan ka maida shi airtime sai ka danna nan gurin kamar haka idan ka danna nan kamar haka sai ka zo nan ƙasa sai ka ce share airtime nan gurin sai ka danna shi kamar haka idan ka danna shi nan haka ma tunda lamba ka ce zaka maido kuɗin tunda ka tuna cewa a yanzu application din kamar shi na wancan ne wanda kai ma kake kai masop saboda haka yanzu lamba ka ce zaka maido kuɗin sai ka danna nan gurin sai ka danna nan new number idan ka danna ta kamar haka zai kawo ka nan gurin nan din zaka sa lambar waya ka nan zaka sa amount din da ka tura mashi dan zaka ciro kuɗin ne ka bar shi da bonus saboda haka he ka sa lambar bari in sa kamar lambar ta to in ka sa nan gurin ah, nan gun sai ka sa lamba ah, a ah, lamba amount din da ka tura mashi in na dubu biyar ka tura mai zai samu bonus in dubu hudu in kuma dubu goma ka tura shi zai samu bonus in dubu takwas sai in sa misali dubu biyar bari in sa to nan ba zai nuna min ba saboda kuɗi na ba su kai ɗari biyar bari mai da shi naira hamsin ka gani ka ga shaya nan gurin ya nuna min shaya nan gurin saboda haka sai in sa sai ka danna shaya to ka tabbatar da dai ma na gaya maku cewa ku tabbatar da layin shi yana yin yana yin transfer sai ya turo ma lokacin da zai turo ma OTP din ya haɗo da Ah, transfer code din shi kana sa share zai ce ka sa pin code ɗinka sama sawa pin din transfer din shi kana sawa zai wuce kuɗinka za su dawo cikin ah, ah, abin ɗinka tun layinka sai dai za su dawo ne a matsayin airtime ba kuɗi ba saboda haka idan kuna biye da mu insha Allah za mu yi tutorial na yadda ake kwambatin din ah, air, time ah, airtime zuwa kuɗi saboda haka da Allah muna fata za ku yi following namu ku yi liking ku sharing ga 'yan uwa don su karu saboda duk yadda ilimi yake akwai wanda ke dokata shi saboda haka in kai sharing din shi akwai wanda zai karu kai maka samu lade na gode to alhamdulillah kusan al'umma sun yi mana tambayoyi da dama waɗanda duk zamu mu ansa su yanzu gabaki ɗaya insha Allah idan kun bi mu a YouTube a YouTube channel din mu suna mu koya tare kun ga yadda muka saki steps din da yadda ake yi ana samun wannan bonus kuma na yi wasu maganganun da ya kamata kuma a ce kun kun bi wannan matakin tukun na faɗa muku cewa beta talk buy to amma still na ga wasu suna ta tambaya ta wai beta talk beta talk in an tura kuɗin ba su tafiya to ai da ma na riga na faɗa na ce in kana da beta talk kan ma ka jaraba sannan na faɗa muku cewa eh, in dai kuɗin zaka tura ma wani to ka tabbatar da cewa layin shi yana transfer saboda ai kuɗinka da ka tura kuɗi zaka real money zaka tura mashi to kaga kuma zaka dawo da su saboda haka in bai transfer kaga akwai matsala in kuma gyara mashi transfer din ko kuma buɗe mai transfer zaka sai ka buɗe kana kai mashi to yadda wannan tsarin yake gabaki ɗaya na faɗin farko dai na faɗa muku cewa sai kana da momo account na mai 671 idan kana da momo account mai 671 kana za yi wannan abu mataki na farko kenan ah, na biyu za ka sanya kuɗin kuɗi a cikin momo account din naka kaga in ka sanya su na gaya maku in za ka yi ma mutum ah, na naira 500 to naira 5,000 za ka tura mai in za ka yi mai na naira 1000 za ka tura mai 10,000 to in ka tura mai kaga za ka maido da ka za su in na naira 5,000 ka tura mai za su ba shi bonus na 4,000 sai ka maido da kuɗinka ka bar shi da bonus in kuma na 1,000 kai mashi za ka tura mai dubu goma sai ka maido dubunka goma a account ɗinka eh, sai ka bar shi da bonus dubu takwas to abin da nake so ku ƙara sani shine in ka tura mai kuɗi kai in ka maido su za su dawo ne as an airtime za su dawo a airtime ba za su dawo a matsayin kuɗi ba to waɗanda ke duk wannan shirin sun san wannan kuma sun san yadda ake ana maida ake sai da wannan katin to insha Allah za mu zo muku da hanya da za ku sai da katin domin shi wannan program din dama sai dai ke ta tara airtime to airtime din karshe ko dai ka saida ko kuma kai amfani da shi to a wancan bidiyo still na faɗa muku zan nuna muku yadda za ku yi kwambatin din airtime su koma kuɗi to insha Allah shi ma shirin yana nan zuwa kawai dan na dan samu wannan jarabta ne shi yasa ban yi muku bidiyo akai ba amma insha Allahu in dai kuna bin mu a YouTube channel ɗinmu mai suna mu koya tare za ku ga duk wannan programs ɗin kawai dai sai dai a yi haƙuri dole abin ne sai ya ɗauki lokaci ah, to shikenan ah, wannan kenan sannan duk wanda duk wanda zaka tura ma sai ka lissafa in ka in ka tura mai kuɗinka ka maido da su in kai kwambatin in kwambatin kake yi ko kuma in saida kake in ka saida nawa ne zaka saida airtime ɗinka sannan nawa zaka Uh, nawa za ka replacing da waɗannan kuɗin da ya baka kuma nawa ne riba ka to duk waɗannan lissafi lissafan sai ka yi su ka tabbatar da ka yi su kafin ka tura ma mutum uh, uh, wannan wannan kuɗin naka to da fatan kun fahimta kuma za ku za ku yi domin riba ba wai don wani neman suna ba domin in ka tura ka zo ka yi kwambatin ɗin ka kuma baka mai da kuɗinka ba ko kuma riba ta zamanto babu riba ai kaga kuma ba a yi dan riba ba sai dai in za ka yi dan amfanin kanka to kaga wannan kayi ne domin kanka na gode to da fatan za ku yi supported ɗin kamfanin da ke ɗaukar wannan shiri shine na srg data ku je play store ku yi downloading ɗin application domin ku more garaɓasar data da kati idan kun yi rijista kuna iya contacting ɗinmu domin duk warware muku wasu matsala ko kuma ta ansa tambayoyinku da kuke da su akan wannan application na SRD data. Na gode.